wasu batir ola da ya taimaka mana shi muna abin nan jagora a rafin muke ko an fari ko a rafin muke Thank you.

ta bismillahir rahmanir rahim kun san jiya mai bayani akan mugun malami wanda ya kauce ma gaskiya sai abin nan Allah ya kada mutunci ne sai ya zama ba ya da mutunci wato ya kanta, Allah ya ce sa'a matsalan wato wannan misali ya yi muni a yi bisa matsalan sir da wannan misali wato wanda qaumul ladina kadzabu bi ayatina na na misalin mutanen da suka karyata da ayoyin mu wa anfusahum kanu yadhlimuna kawuna sun ka kasance suna zalunta bitta da karyatawa da suka yi la'anna wa balahu la yatakaddaha domin a nauyi da masibar karyata gaskiya da suke yi to baya ketare rayuwarsu da kansu bai dawo dawowa fa yakunu na bi zalika zalamu anfusahum sai ya zama kenan sun zalunci kawunan su da man iha matar ta hikku saboda sun hana ta ta samu abin da ta dace lau amilu bil ayati inda sun yi aiki da ayoyi bidiyo na tarihin ba tare da karkatawa ba man ya hadi Allah duk wanda Allah ke shiryawa fa huwa al mutadi shine wanda a shirye kaga wannan na gani to bismillah man ya hadi Allah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 ومن يدلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله دون الله كي شريوا فهو المهتدي شيني شريي الله da albarkar sunayenka ka sa mu cikin wayanda kake shiryawa ka sanya diya da iyali da zuriya cikin wayanda kaka shiryawa da darajar sunayenka da sibofin kamar daukaka ah, wato man yahdillahu wa man mutadi ai man yi wa Allah wanda Allah ya wa muwafaka ilal imani zuwa ga imani bi ayati da ayoyin Allah wal amal biha da kuma aiki da ita biduna taharifin ba tare da karkatawa ba wala irin ba tare da garwaya ta ba to wannan shi a shiryayi kun ga abin nan fatan fatihu bi zalika basiratu sai basira ta ta bude da wannan le dalail huda ga dalilan shari'a alkauniya na halitta wa ya kabalu da la'ilar huda kuma sai ya karbi dalilan shari'a in ya gane su saboda Allah ya so ya shirya shi sai ya karbi dalilan shari'a fi risala cikin manzanci wa huwa al-muhtadi haqqan to wanda duk haka shi an mai shiriwa da gaskiya Allah ka sa mu cikin su alwasil sidiqa wanda ya sadu da hanyar Allah da gaske Allah alladhi ya arifa tariqa wanda ya sa hanyar Allah wa yasiru ala sirati yana taya bisa ga hanya madaidaiciya wa man وندكو wanda ko da Allah duk wanda Allah ke batawa الخاسرون وان سن ما صار دو sune masu hasara duk wanda Allah ke batawa صار الله sune mutane masu hasara Allah da albarka sunayenka kada ka cikin wanda kake batawa ai wallazi yudillu Allah duk wanda Allah ke batawa la yaftahu qalbahu ba ya bude zuciya ta wala yastakhdimu aynahu ba ya sa ido ne ta yi hidima wajen kallawa ta ga ayoyin Allah wa uzunahu ba ya sa ba ya hidimantar da kunne ne ya rika sauraren abin da aka tsaya wala ya nura don haka bai ganin hasken addini wala ya arifu dariqa ba ya gane hanya sai ya zama fa mata da, sai ya tabbata yana mai ɗemuwa da zulumati cikin dufai hatta ya khasira har hayya hasara kai ne wa fa mahama malaka fa huwa haba'an in mutum ya zan bai shiryu ba duk abin da ya mallaka komi yawa ne fa huwa haba'an ya zama kura abin shekewa aw hawa'an ko ya zama iska mai wacewa fa huwa ta'kibun kun ga wannan takibi ne da misali shakhs alladhi atahu Allahu al-ilma wannan takibi ne game da mutumin da Allah ya bashi ilimi bayan ya ba shi ilimi kuma ya gane amma walam ya makwata da hau bai aiki da abin da ilimin ya ce ba saboda haka ku yi karatu amma ba karatu da muhimmanci kwarai ba kama aiki da karatu aiki da karatu ya yi karatu muhimmanci mutum ya yi aiki da karatu to ya yi karatu muhimmanci Allah ya taimake mu wala kad zarana li jahannama wala kad zarana li jahannama kathiran min al-jinni wal لهم قلوب لا يبقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أقواما لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد زرعنا للمن هل السابق من جهنم kafiran min aljinni da yawa na aljannu wal insu da mutane wato mun halitta ma jahannama mutane da aljannu da yawa lahum quluban suna da zukata kuma amma da la yafqahuna biha ba su gane gaskiya da zukata suna da zukata amma ba su gane gaskiya da zukatan nan nasu walahu ayinun kuma suna da ido sai dai la bisuruna bi hadda la ila ba su ganin dalilai da idon nan nasu abin na addala'ila ala qudratillah wa'anda ka nuna qudrar Allah to ba su ganin su abin nan basara yake barin gani na abin nan na lura wato ba su ganin su gani na lura su abin nan alamomi na qudrar Allah Su subhanahu wata'ala sai dai su gane su gani na izgidi haka walau azanu la yasma'una biha kuma suna da kunnuwa amma ba su saurari da kunnuwa ga kunnuwa amma ba su saurarawa irin sauraren da za su yi unhwani da shi wanda zai unhwane su to ba su yi ne kuma la yasu ma'una biha al'ayati wato walaha suna da kunnuwa la ma'una biha al ba su sauraren ayoyi da wannan kunnuwa nasu wal mawa'iza kuma ba su sauraren wa'azozi sama a tadabburin saurare na lura watti'azin da kuma wa'azantuwa to mutanen da ya zama suna da kunnuwa suna da idanu amma kuma ba su gani kuma ba su sauraren gaskiya wadda aka umarce su da saurare wannan wada'ika kal an'ami wayannan sun yi kama da awaki ya adam da wajen rashin fahimta wal basari da rashin gani wal istima'i da rashin saurare. kun ga abin nan dabbobi ba su da fahimta dabbobi ba su da basira dabbobi ba su saurara abin da ka cutar da su akwai ako an taho da ita ga wuri an yanke yan uwanta an ka koma da ita gobe an an ka sako ta sai ta taho wurin sai eh, saboda hankalinta ba kamar na mutum na ba amma mutum yana tawa da aboki ne a kamar gaba gare a yanke shi gobe a ce ta wurin nan bai taho saboda shi yana da basira to kahiri haka ne yake bai da basira walaika kal an'am fi adam al-fiqi wal basar wal isma bal hum adallu yace sun ma dabbobi bacewa a su sun yi bacewa min al-an'am la'annaha tadalubu manafi'a dan idan ka saki ka. za su dole yawo suna bida abin da ka amfane su Manafi'a, wata harabu min madariha kuma tana gudu ga abin da ka cutar da ita amma wa ha'ula'i ya kadamuna ala nari waɗanda ga suna ta gabata ga aikin wuta aikin shiga wuta an gaya musu Allah bai son wannan wanda ya wannan Allah zai kone shi amma hankalin su kwance ma'ana da don kin gaskiya bayan sun gane ta ulaika humul gafiluna waɗanda su ne rabkananu hatta da kuna la ahamiyyati anfusihim wanda sun kaba abinda da ka umarnin kawunan su to Allah ka kare mu kada ka sa cikin irin waɗanda mutane wa min al'anami kuma cikin wa min al'inhiraf cikin karkacewa an dari huda daga hanyar shari'a akwai du'a'ullahi bi ghairi maru wa min asma'i wato addu'a ga Allah a dora addu'a mutum ya dora addu'a yana kira Allah da sunayen da ba a ruwaito sunaye ne na ba wannan yana cikin abin nan yana cikin karkacewa kamar da kuka je wasu na addu'a Allah don albarkar malamanmu Allah don albarkar waliyanmu Allah don ɗaya annabawa Allah don mala'ikunka da abin da ya kama da irin wannan to wannan nau'i ne na ɓacewa duka wannan nau'i ne na ɓacewa wa mina guda kuma yana cikin shirya du'a'uhu ta'ala bima bima anzala a kira Allah a yi addu'a gare shi da sunayen da ya saukar ala rasulihi ga manzo ne min asma'ihi na sunaye ne wato mutum ya yi unhwani da sunayen Allah waɗanda a tabbatattu sunaye ne na tabbatattu babu saɓani to shi ya fi shirya ne kuma in mutum na addu'a da su bukata sai tana iya biya amma mai kwashe-kwashe a kwaso nan a kwaso nan Allah don ku shiyar farko da ta ƙarshe a ku shiyar farko wadda shewa farko kushewar wagga a habila ita ku shewa farko wadda ka bi mata ta kabila wanda ya sannan ta kashe mutane to don ku shewa ta yi ko ya addu'a ta yi jahilci yana da muni kwarai da gaske Allah ya kare mu wallahi al-asma'ul husna

to wallahi la husna Allah na da sunaye kyakkyawa at-tisatu wat-tis'una guda ɗari ba ɗaya, wato 99 alwari biha al-hadis wayanda hadisi yazo da suwa ya an ce abin na al-husna ma annasu ala hasan wato mahi kyau sunayen Allah mahi kyau Allah na da sunaye mahi kyau ba sunan ba gudana ba suna da yawa in za ku yi addu'a fa da uhu biha ku roƙai da suwa in kana so ka yi addu'a ka roƙi Allah kuma ka samu abin da kaka so to ka yi addu'a ka roƙi Allah da sunaye ne sunaye ne nashi sunaye to ka roƙai da suwa kamar yanzu kai mutum ya to roƙon kaya gare ka sunanka Abdullahi sai ya zo cewa ya ɗan amali ya ɗan amali kana bashi ganin kaka ya ɓace kama kaga sai shi ta yi ba ba bashi amma sunanka abdullahi ya tona hannu ya abdullahi dan albarka ya abdullahi mai albarka kwaroke ka ya kunya da rera wannan yana taimaki kirari da abinda da kaka so ta ina jin dai ko ƙaryen gada kake kana ɗan tuwa ku gaisa ko don kaɗan haranta mai rai amma na san ya kora baka kana dan sallama ce. to haka nan Allah in kakkere da sunaye ne yana son su shi ya zana abi ne ba kai ka zana mai ba kakkere da su to suna baka kaya Da haka yace wallahi al-asmaul husna fadawuhu biha Allah na da kyakkyawan sunaye ku roƙai da suwa ai sammuhu biha ku kire shi da wayannan sunaye don haka idan za ka yi addu'a kana yi daga hannuwanka in akwai sunan da ya yi daidai da bukatar ka sai ka kira shi in akwai sunan da ya yi daidai da bukatar ka ka daga sai ka ce wannan sunan sai ka roƙi abin da ka so idan kuma ba ka da sani da sunaye wanda a daidai da bukatar ka in akwai wata jumla ta sunaye da annabi ya yi bayani na addu'a wanda ka sani kana iya kira idan babu to kana iya cewa Allah don suna yanka wanda na sani da wanda ba sani kaga duk sun shiga ciki hmm. to haka yake ake yin addu'a in ana so Allah ya aishi addu'a wa zarul ladina yulhiduna karabi da wayannan da ka ilhadi da dan miliyayi yulhiduna wa kasir ha'i min alhada wato ya karkace haka karabi da wayannan da ka karkacewa wa bi fataha kuma abin nan da fataha ana cewa abin nan min wa zara yal haduna. min allahida ai yamiluna anil haqi wa'anda ke karkacewa daga gaskiya fiye da asma'i ga suna ya Allah haisu yashtaqu minha asma'a li alihatihi lokacin da suka tsago gare ta wato sunayen allolinsu sun karɓi wasu sunaye na allolinsu kamar abin nan kallata kamar sunan gunkin sulata suka ce fi ai allata ai daga allahun na haka ko baka ce ya allah baka ce ya lata duk da mashirikai suka ce ai lata daga Allahuna. na ko baka ce ya Allah baka ce ya lata ka ce Allah wal uzza da uzza mina azizi sun ka ce ita kuma a yi daga azizi na ba sai ka ce ya azizu ce ya uzza ya ku ji tawili wa manata gunki na uku a manata salisa ta ukhra suka ce ita ko manata mina mannani daga suna Allah mannani saboda ko baka ce ya mannani to kace ya ya ya manata sun kace yayi to kun ga wa'anga duk ilhadi na suka yi ba haka nan na shari'a ta ce ba wa qala ahli ma'ani malamai masu ma'ani sun ce al ilhadu fi asma'ihi ta'ala abinda ilhadi da sunayen Allah an bi malam lam yusammi Allah bihi nafsuhu ka ambaci Allah da abin da Allah bai ambaci kai ne da shi ba kai mai sunan da ba shi ya zana maka ne suna ba da wannan sunan walam yarid fili nassun min kitabin wala sunna ba wani nafsi daga alqur'ani ko daga sunna ko kuma daga mutane yardaddu cewa sun ruwaito la'anna asma'ahu ta'ala kulluha tawqifiyya dan sunaya Allah dukkan su wani abu na da aka ce mata tawqifi wato sai wanda an karwaito ba a kagawa shi suna Allah sai wanda an karwaito sai wanda Allah ya bada bayani ko kuma annabi ne ya bada bayani sai haka nan aka gane suna Allah subhanahu wata'ala to idan abin da mutum zai yi addu'a dole ne sai ya samu irin wa'annan sannan abin na addu'a ce ta karbu ko ya juzo an yi ƙala ya jawad kun ga misali jawad suna Allah ne ma'ana ce mai yawan kyauta ma'ana ce mai yawan kyauta haka na astahiyi ma'ana ce mai yawan kyauta to amma mutum bai cewa wai juzo an yi ƙala ya jawad ya halitta ya ce ya jawad amma wala ya juzu an yi kala bai halitta a ce ya sahiyu domin a sahiyu sifofi na ba suna na ba suna ne jawa ba suna ne sahiyu ba sai ji zauna fil akhira masu karkacewa ga ambaton sunayen Allah Allah ya ce za a saka musu da aikin su fil akhira ranar lahira a ma amalu na sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa min al-ilhaji saboda ko kake kenan shi wanda ka karkacewa daga yadda ya kamata shi addu'a ba wai magana a bashi abin da ya kaso ba amma ya tana din azabar da za a yi mai ya ta lahira shi sabo na ya kai shi sako a ganin wato wayanda sun kasan sunayen Allah tabbatattu addu'a su ta hai saurin karbuwa bisa ga wayanda ba su ba don su sun kire da sunayen da shi ya ci a roƙai da suwa walillahi al'asama wa suna fada'uhu biha Allah ya muke mu wa min man khalaqana ummatan wa min man khalaqana ummatan yaduna bil haqqi wa bi adlun to wa min man khalaqana daga cikin wa'anda mun ka halitta akwai ummatun akwai al'umma ya haduna bil haqqi suna shiryar da mutane da gaskiya wa bihi ya'diluna kuma suna ya adalci da gaskiya hum ummatu muhammadu sune al'umma muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama bil hadisi kama wanda yake cikin hadisi la tazalu min ummati da'ifatu wata al'umma cikin al'umma ta ba su gushewa ala haqqi suna bisa ga gaskiya ila an ya'ti amrullahi har lokacin da umarnin Allah zai wato ita wannan al'umma ba ta tsira daga alheri har abada da sadaka ga wani alheri ya gushe to wani zai zo saboda al'umma ce ta zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓen annabawa a ita kuma al'ummar hiyayya ta cikin hiyayyun al'umma saboda haka mutanen kirki ba su ƙariya gare ta ummati kalmadari al'umma ta kamar abin da suke kamar ruwan sama la yadura a abin nan ayyuha anfa'u ba a sanin wani na yi umfani awwaluha aw akhiruha farkon ta ko ƙarshe ba a san wanda ya alheri ba saboda haka alheri ko yaushe yana aukuwa cikin wannan al'umma ko yaushe to Allah ya ce cikin halittar mu akwai waɗanda suke abin nan ya na bil haqqi suna shiriwa da gaskiya wa bihi na kuma da gaskiya suke yin adalci Allah ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin su abubuwan nan da muke yi Allah ka sa abin nan ya zama mun yi shi saboda kai kuma ka daidaita mu ga wanda kaka son a yi shi ka shirya mu ga yin adalci gare shi ka shirya mu daga ga shiriwa da shi da kyawu ka ɗebe mana son rai ka kare mu daga sharrin shekaru والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا وإننا سوى كريتا دا من القرآن بترك العمل بلسون كبا أيكي لشي كونغا wato متين يسنكر san karatu ya ƙi aiki كما كريتا wato kamar ƙaryatawa yanzu idan an ka ce an yi ƙarar ka kotu da laihi mai girma saboda ya daka da alkalin nan an ce alkalin nan bai an sace hanci an ka ce to rana wata yau za a yi ta hukunci kuma alkalin nan in shi na yana ya ɗaure kai shekara bai gidan yayi bai tara an san shi da haka nan saboda yadda ka da shi in an kace rana wato zai hukunci kana kwana za ka yi ta bi kabinan kabinan kabishan kabishan kana neman taimako yadda za a yi dai kashe ma hukunci don ka yarda da shi amma yanzu duka mu mun sani qur'ani ya ce Allah mai shari'a ne ranar kiyama ya tanade ta don yayi shari'a amma kamar ka kare ta an baka kayan mutane ka ce an ce a baka ga Allah ka ce eh, a baka ga Allah ne baka ga Allah doka ko yanzu da alkalin nan ga alkalin da kai yadda da shi kana ta neman taimako ka akai ka akai ka wuri ne da zai yanke hukunci amma wanga da baka yadda da shi ba sai kana cewa a akai ka wuri ne wai liman ya amina an to interview na mai liman da ya rasu mai masallacin juma'a ya rasu sai an ka taho cikin gidan ɗaya ne akwai 'yan izala akwai 'yan ɗariƙu kuma to 'yan ɗariƙu eh, wanda ka son limancin cikin 'yan ɗariƙu yake sai an ka ce to a ta yi majalisa a yau jarabawa ta liman an ka ta liman bai san faɗallan sallah ba bai san na alwallah ba bai san shiga shiga musulunci ba an ka tambayi fadallan sallah bai sani ba sai sarki ya ce to liman cikin shiga shiga musulunci ne ya tsaye fatiha ita ita akai wai shiga shiga musulunci fatiha ita akai an ga ce to wace ta yi girma ce ce faɗe ranka ya dade ai ka sani in baka yi cewa na gidanka ba ka ganin wani gida ka rikicewa da sarki ya jawo rawani na yau ba baki da kasar da an ka gane dai limamin ga komi bai sani ba cikin abin da aka fara sani ko guda ɗa guda bai sani ba sai aka ce ma yara to ku menene shika-shikan musulunci yaro ya yi bayani menene farilan alwala yaro ya yi bayani menene farilan sallah yaro ya yi bayani sai aka ce to a ce a yi shawara yaron ga ɗan izara ne ko ba ɗan izara ba su a bali ba sai an ga dawo an ga ce liman bari a baka limancin ga a baka ga Allah ce he <laughs> ku ne ga Allah sai an gaba ya bai san komi ba an gaba ya an bashi ga Allah kuma ya yarda ba shiga Allah inda ya yarda Allah din nan yana da ba shiga Allah yanzu ya magana ga da aka yi limamin yana kasa kuma bai san komi ba shi alima yanzu magana ga aka yanzu yana kasa kuma komi bai sani ba cikin cikin sha'anin sallah da alwala to kun ga inda ya yarda da alƙalin nan na ranar kiyama bai ce a bashi gare ai inda ce an kai a kai shi wajen wani alkali wanda ya sani ai bai ce a kai shi bai ce ya bashi gare to rashin abin nan a rashin yarda da Allah kamar karyatawa ne ga Allah subhanahu wataala rashin yarda da shi kamar karyatawa ne saboda aka yi ce wallabi na kaddabu bi ayatina wayanda suka karyata da ayoyin wato ba su yin aiki da suwa sanastadar jihun za mu yi musu talala na kuzuhun kalilan kalilan mu kama su kaɗan kaɗan min haisu la na ta inda ba su ya salam ka taimaka mana Allah ka tsare mu kai ya zama irin kamun da aka wa Najeriya ke Allah ka kare mu wa umli lahu wa umli lahum inna kaydi mati wa umli lahum kuma ina musu jinkiri ai da lahum mahudi ina tsawaita musu abin da suka ciki ne wa umhiluhum ina jinkirta musu inna mace na. lalle dubara ta ƙarfi gare ta shadidul la yaqu kamani gare ta ba a yi mata sai wato Allah ya shirya mutum dubara in Allah bai ya gane bai gane sai ka ga mutum yana muguwar sana'a ya tabbatar da Allah ya ce ka aika yana samun kuɗi a eh, kaidin Allah yawa gare shi sai Allah ya kyare shi yana ta zuwa yana samu kuɗi yana ta hauka lokaci guda sai Allah shi kawo mai matsala wadda kila ma ita biya ajali ne ga dukiya ka tashi haka dubara Allah ta fi don mutumin da ya ga yana saba ma Allah kuma yana samun kuɗi yana sana'a wadda ba ta da kyau yana samun kuɗi to kai ne Allah na a tare da shi riko ne zai yi wani irin riko da ko makiyi ne sai ya ga tausayi shi wa in ka ji ya ce zai yi wa zai yi in ka ji ya ce zai yi wa zai yi inna Allah yi wa la yi Allah yana jinkiri amma bai bane abin da zai ce zai bai bari sai ya yi shi amma yana jinkiri saboda haka matasa miyagun sana'u da duk kun ka sani ku bari in ba ku bari ba za ko gashi in ba ku bari wagga ko gashi Allah ya kare awala ne tafakkaru awalam ya tafakkaru ma bi sa'ibin min jannah إن هو إلا نذير مبين awalam ya tafakkaru shi su ba su awalam ya eh, tafakkaru wato su ba su yi tunani ba fa ya alamu ma da sahibihim ba ma da sahibihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jinna har yanzu ba su yi tunani sun ka gane abokin su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa'azin su babu hauka tare da shi ba ma na ba cewa suka yi Muhammad mahaukaci na shi yasa aka ce ba a bauta kowa sai Allah abu guda ka isan mutane ai abu guda bai isan mutane tun da kun ga muhammadu na cewa kowa ya dawo a tsaya ga guda muhammadu bai da hankali kamar da kuka gani yaro na cewa a ce a tsaya ga sana'a halaliya yaushe za a samun kuɗi yaushe za a samun kuɗi a tsaya ga sana'a halal nawa za ka samu kai ka sayo mugun kaya ka sayo kaya miliyan guda ka sai miliyan bakwai ka ji sana'a ba ka ji sana'a kana gane ba sana'ata ba ran da kaccin mai yana ta hankuli da ke ran da kaccin mai kana ganewa wani mutum na gani wato gashi lahiya lau dan lokaci kaɗan wani lokaci haka sai biya gaggama kaya na ya zo ga mashin ya so ya ce ga su a yi sadaka sai na jiki ne da ya ce a yi sadaka sai in lallabai in lallabai in ba shi hankuri in ba shi hankuri sai aika a kiro wani garin sai a ce da shi sai nikan bi aboki ne na ce shi ne an matsalar mutumin da ya ce wallah mutumin nan da ka gani miloniya miloniya na na kuɗi lagos yake ya ce amma sana'a kayan maye ya kai sai an ka kama su da shi da mutane daban-daban an kai masa mugun kama ya ce to su duka saura an kashe su shi ba a kashe shi ba amma har da motar da ya mallaka da gidaje ne na Legas duka hukuma ta ansa yanzu da kan gane din nan mashin din nan dai ko shi nan yi noma ya same shi komi bai da Ya ce to wallahi duk sabbe suna da matsalar nan shi na sai kare ya haukace duk da ya tuna da matsalar na sai ya haukace a rasa gane kai ne yayi nan yayi nan sai a yi ta burga ta ta bayan fara manci da wannan matsala kuma sai abin nan ya ce ɗan uwa ne duk an kashe su amma shi ba a kashe shi ba aka fi saboda wani dalili shi ba a kashe shi zai ya kowa kuɗi cikinsu to haka sana'an ma take shina nan garin ga yanzu mutumin nan shina nan duk garin gaba mai kuɗi ne amma yanzu ɗan mashin guda gare shi kuma ko shi noma ya same shi kuma ƙauye ya hita ya yi noma ƙauye ya samu to duk sadda abin ya motso mai sai ya haukace to wasu mutane su yara ba su sani ba bari sai ya kaga shi dai ko shi bi ma wata hanyar ko shi bi ma wata ta kada ga shi ya dai haɗi ya ce ba a bari ko masu wazi sun ka kajiya to shi kenan radda ya radda ya kama ka kaka ce baka sani ba hmm. Allah ya kare mu أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا أولم ينظروا بملكوت السماوات والأرض وما خلق الله ọgbmka na ka m ụechaịnụ aze ahịhịa pụ na ka ditetaaba ajdm ọbịa ahanaezena adahụenọya na gbacere cụa anyị gba ahụ madụ ka uche ka mawacera dị chike miliksawa ọgbọkọga kasa. wa bi ma khalaqa Allah min shay'in da abinda Allah ya halitta na sauran abubuwa wato abin nan min shay'in bayanin lima ma khalaqa Allah ko yastadilluna ba su dibawa su ga abinda Allah ya halitta su yi su kallo ga abinda ya halitta ko yastadillu su hujja da halitta Allah ala qudrati sani'i qudra wanda yayi wannan abin wa wahdaniyati da zamanai shi kadai ya cancanta abotawa kai da dibin halitta Allah dibi sama ka gani ka dibi ƙasa kwaye sama ka san ya cancanta a bauta kwaye ƙasa ka san ya cancanta a bauta da hanyar shi ya kuka ga manyan gidaje ka ga wanda an ka wahala an ka wahala kamar a mutum guda dan gida ku hegi ko ko goma bai kai ba kila ma hegi guda na amma tambayi shi ka je wahalar da ya yi ya yi shi amma di ba sama ɗin tun dangare ga har makka duk shi ya yi ta kun te makka ku gani kun gani duk shi ya yi ƙasar ga kuma ya yi sama kasai sai inda kana da hankali ya cancanta a bauta kai wanga aiki ya cancanta a bauta mai kasa mai ƙari na don talaka bai ne shi tun daga ya kaga hegi guda talaka bai egi ne shi hegi guda talaka bai egi ne shi sai da lokaci mai tsawo saboda haka kai da ganin wanda ya sama ɗin gada da ganin sama ga kadibi ƙasan ga kasan wanda yake mai ƙarfi na to ya kamata ka yadda da shi ka yadda da ƙarfi ne ka bauta masa shi kadai wa bi an minar min al wa bi annahu asa da kuma kasancewa ai annahu yadda abin yake asa an yakuna raba a ajruhu yana yiwa ya zama ajalin su yi kusa ko ya mutu ko faran kila ajali ya fasa su maka kahere kakka bari kana muguwar sana'a baka sani ba ko ajalin ya yi kusa ka mutu cikin mugun hali yana yi wa ka ya kusa baka sani ba yi kokari ka gyara abubuwan da ka sani tuba mai arziki Allah ka bashe shi ba shedan ka ba su sana'a haramta shedan ka sana'a halatta Allah ce wa halallahu bai wa harrama riba saboda haka abinda a halal Allah ya halatta shi abinda a haram kuma Allah ya haramta shi in ka je a halatta shi shedan ya halatta shi Allah ya haramta shi aw ana asa an yakuna qalita raba ajalun yana yiwa ajalin su yayi kusa kai mutu ko fara su mutu suna kahirai kai siru ila nari su zama sun kasance zuwa ga wuta kai badiru ila imani saboda haka su yi gaggawa zuwa ga imani tun da rayuwa ce ba wanda ya san lokacin da zai mutu kana ganin bana in yi kaza dai in yi kaza ashe shekara ta kewa in yi kaza ashe sauran ka kwana guda ko biyu ko kuma shi kenan kawo ci baka sani ajali da hannun Allah yake kun bai faɗa ba kowa sai da zai mutu mutane guda guda mutane guda guda ka sanin lokacin musu yayi mutane guda guda ka sanin lokacin mutuwar su yayi ba su da yawa inda ka sanin lokacin mutuwar su yayi wa bi ayi hadithin ba da hu. Da wani labari bayan bayanin alqur'ani yu'minu nuna suke imani qur'ani ya ba da bayani sun yarda to ni suka jira kuma a faɗa musu su yi imani da shi ba su yarda da bayanin da qur'ani ya ba su ba to mi suka jira a faɗa musu wanda za su yi imani da shi kuma babu shi man yudlilillahu من يدلل الله فلا هادي ونذرهم في طغيانهم يعمهون من يدلل الله دو وند الله كي بتوا فلا هادي على بام الشريع وقليش الله تركي Allah sarki a ga mutane nan kana gani suna aikata ayyuka wayanda kuma sun tabbatar da ayyukan ba su da kyau kuma sun tabbatar da wasu ma aikin su kafirci na amma kuma ba su da yadda za su yi su bar shi Allah ya riga ya ya batar da su Allah da albarka suna yake kakkasa mu cikin waɗannan mutane wanda Allah ke batawa ba mai shiryawa gare duk wa'azin da za a yi bai ganewa duk wa'azin da za a yi ba malam shi yawa aji ba har annabin Allah ya wa'azi ba zai gane ba wa ya zarhum Allah yana kyale su bil yayi wa qur'a bin nuni wa nadarhum ma'a raf'i ma'a raf'i wato wa na istinafan wal jazm abin nan kuma ana cewa wa nazaruhum hadafan ala mahalli ma ba'da fa wa nazaruhum bi dugyani muna barin su cikin bace-bacen su ya amahuna suna ta demuwa ay yataraddaduna sai ka kaga mutum an mai hankali amma yana tayar abubuwa irin na mahaukaci saboda Allah ya batar da shi bai shirya shi ba yataraddaduna tahayyura suna ta taraddadi bisa ga demuwa saboda albarkar suna ka mu dai ka shirya muka shirye diyanmu da iyalanmu da zuriyarmu baki daya Allah ka shirya musulmi ka shirya zuriyarsu Allah ka shirya musulmi ka shirya zuriyarsu amin يسألونك ka الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تعطيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون to min al an addini daga cikin karkacewa ga addini al-qawimi wanda wanda addaidaitacce akwai tarku ma wani insana mutun ya bar abin da ya shahe shi wanda ka umwani ne wal ishgal bis ali, amma la ya'nihi ya shagala yana tambayoyin abin da bai shahe shi ba kallabi la bisu mata ta ta kadamai haka yake kamar wanda bai gane abin da a karkashin kafahu ne wa yuridu an yara al-ufuq al-ba'id amma yana so ya ga sasanni na nesa kun wahala ta cin mai wanda bai ganin kasan kawawu ne amma sai ya kai ta haka ne Allah ya ce ya naka ahlu makka mutanen makka suna tambayarka an sa'ati game da kiyama yaushe za ta zo ayyana mursaha yaushe ne matabbatarta ai kiyama ha yaushe ne matabbatarta kunga abin da istinahu wannan abin da ne istisna'i ne mabsu abin da masabukun bi bayani ba da mai dalalihi wanda an ka gaba an ka <coughs> an ka shi <coughs> da bayanin sashen hukunce-hukuncen batansu waɗu bayanin da halake-halakensu suna tambaya wai yaushe kiyama za ta tsarwa kullahun ka gaya musu inna ma ilmuha da masanin ranar kiyama mata ta kumi yaushe za ta kasancewa inda rabbi ni ban sani ba yana wajen ubangiji malami in ya zama malami na in an kai mai tambaya bai sani yana cewa ban sani ba bai da damuwa don ya ce ban sani amma wanda a jahili kiyaye kai kowace tambaya da amsa jahili saboda yana ganin walakanci na a yi mai tambaya ce bai sani ba wajen jahili cewa ban sani ba illa wajen malami cewa ban sani ba ilmi na shi yasa kun ga sun tambayi annabi Allah ce ce ban sani ba inna ma ilmuha inda rabbi sanan ta yana wajen kiyama ni ban sani ya san shi ba walakanci na gare shi ba amma jahili bai sana haka sai jahilai su zanna wani ya yi wani ilimi ai da an ka tambi wani ciyar bai sani shi kuwa da ya ce ya san to shi jahili irin magana ga ta da ya kawo gudu Allah ya gafarta mana to amma su malamai wanda aka tambaya yana cewa ban sani da ya yi mai ba da an sa koyo shi wajen su shi ya sa malam maliki da shi da aboki ne suka ji wani malam hormuza suna karatu shi malam hormuza in maliki ya tau yana wa maliki karatu yana mai fatawa sosai yana mai fatawa sosai amma abokin maliki bai wa abokin maliki fatawa da ya kamata saboda haka ya yi hushi nan sai ya ce malam da ni da maliki muka tawa amma shi koyo shi na ne karatu sosai ni ba kai ya ce eh, ba ɗai kuke da shi ba shi idan ya zanna majalisa ta yi ana mai tambayo mai yawan tambayo ce a kai ban sani ba kai ko komi an ka faɗa ma ta kai ka sani komi an ka tambaye kai ce na nake yadda ka kaɗa ne ka ji abin da ya sabon ban man taka da shi e domin ah, in Allah ya mutum da son girma da girman kai son ya kai komi a ce gare an ka ja komi a ce gare an ka ja ai wani ya ce kaza ai wani ya ce kaza to amma wanda an malami masana addini yakan diba ko ko menene sai ya shi ya shi komi da komi sannan shi fatawa shi yasa kuwa ganin abubuwa yadda suke imam maliki aka imam wa shafi'i ya taho a yanzu na majalisa ta yi yana karantarwa sai wani tsoho ya taho da sanda ta yi wato yana rike da okazuhu sanda ta yana daddagawa sai ya zo ya zanna aka yi karatu ya ce to malam yana da tambaya ya ce ya tambaya ka ya ce ƙa'idodin addini nawa ne ya ce uku na ya ce suwa ne ne ya ce na farko alƙur'ani na biyu sunna na uku ijma'i sai da ya ce to ka kawo min hujja ijma'in nan da kace shafi ya yi shiru ya buga ya buga faɗa mai an kai makaranta cewa da ijma'i faɗa mai an kai ba karanto shi ba faɗa mai an kai sai ya faɗo da an ka faɗa mai dattijo ya ce to ka kamin hujja shafi ya ce to zan kawo maka hujja ka ta yi rana yi yau ka dawo shafi ya shiga ya karanta ƙur'ani daga harko zuwa ƙarshe ya dawo zuwa ƙarshe har rana wa ta zo ko da ya to shafi bi yara ne ido ne su yi ja su yi zuri sai ga tv yana zannawa sai ga tv الموعد الموعد sannan sai shafi ya kawo mai aya ya ce to kabiya sai ɗauki sarki ta ba ko da ne ba ba a samu wani wani ba da shi eh, don yawwa ɗaya don yi jarraba shi to haka nan abin da suke zan katsaya inda ka sani zan kasa da ka sani kasa kan malami ba alhaji ka eh, in za ka yi aiki ka yi aiki amma ka karanta da mutane da abin da ka saba da ka shiga gonar da ba za ta ba don wata jirgi da wani gwamnati wasu ana jirgi da ana rawa a jami'in

yau ne ka kafa Allah ya ce kullun ya ma ilmuha sha'anin ran da kiyama za ta zo yana wajen ubangiji na kuma la liha li waqtiha ba mai bayyana lokacinta ta li ga lokacinta ta illa sai Allah li waqtiha alamu li bayanil gaya li waqtiha ay listimrar tilka al halati dan duri wa wannan halati ila yana har lokacin tsayuwarta wal ma'ana la yakashifu anha ba mai yawa ga shanin kiyama wala yuzhiru lin nasi amraha ba mai bayyana al'amarin ta ga mutane illa huwa sai shi kawai min gairi an yushira bihi ahadun ba tare da wani guda ya san da lokacin da kiyama za ta auku ba mina makhluqi na cikin halittun Allah li yakunu ala habarin an ɓoye ranar kiyama ba a haɗe da za ta tawo waɗannan mutane su zama cikin tsoro su rika kwatantawa kullum ko ka so kai wani gaskiya sai ka tuna akwai fara na kiyama akwai fara na kiyama to in kana tunawa da wannan wannan yana taimaka maka wajen kauce ma abin da ba daidai ba saboda sama wato da abin nauyin kiyama ya girma ya yi ƙarfin sama bakwai da ƙasa ai ala ahliha Ya yi nauyi ga mutanen sama da ƙasa li hauliha don tsoronta lata kun illa bagata kiyama ba ta zo muku sai girshi a cikin hadisi lokacin da za ta zo a mutane suna ta ayyukansu wanga ya shirya zai yi kaza wanga ya shirya zai yi kaza wanga kuma yana kaza wanga yana kaza sai kiyama ta tashi girshi kowa bai azarar nan za ta tawa fuja'a ya salunaka suna tambayarka ka annaka hafiyun ana kamar kai ka dace a tambaya game da ita ka annaka da'imu su'ali ana kamar kai an madawwamin wanda ya kamata a dawwama ana tambaya ka game da ita wala ya'rifuna annaka la tusalu anha baka sani basu sani ba kai ba a yi maka tambaya game da ita iz arabta hududaka don ka san matsayinka wa ta'lam ma huwa makhawwalun laka ka san abinda aka jingina maka wa ma huwa mufawwadun ila rabbika da abinda aka danganta shi zuwa ga al'amarin ubangijinka wa hadha istihza'un bihim kun ga wannan izgili na akai da su kai ka san halin ka su basu san nasu ba ai hum la ya'rifuna hududan su ba san haddin su wa anta ta'rifu hududaka kai ka san haddin ka wala ta wala tujawuza ba ka ketare ta ka san matsayin ka kana nan su ko da ba sani ba su ta kwashe kwashe su kurka ce inna ma ilmuha inda Allah dama ilimin kiyama wajen Allah yake walakin na akataran nasi la ya'lamun sai dai mai yawan mutane ba su san haka nan ba ai ba su sani anna ilmaha inda hu ta'ala ilimin kiyama wurin Allah ɗaya yake mai yawan mutane ba su san haka nan ba la'anna wallahi su mu'mini dan su ba mu'mine na ba wani zalika ya sa'alunaka anha don haka suka yi ma tambaya game da ita inna sa'ata gaibullahi alamuha illallah sha'anin kiyama gaibi ne la alamuha illallah ba wanda ya san wannan gaibi ko sai Allah subhanahu wata'ala qul la amliku qul la amliku la qul la amliku li nafsi naf'an wa la illa ma sha'a Allah ولو كنت كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون kul ka ce la amliku na nafsi nafa'a ni fa ban iya mallaka kawo maka wani amfani a jilibu zan jawo ba wani mai iya azurta kai ne fa kamar ganin kana da yawan kokari ka tewo ga ƙasa ta duniya ka tewo ga kana kokarin bida wannan bida ba ita ka ba da arziki ba mutum nawa annan yana wannan shawagi bai yi arziki ba ai wasu a jawo na suka yi da su ta yi cana suna a jawo ba wai abin na da kuɗinsu na suka yi ba saboda haka allah ka ba da arziki ba bida ba amma bida sababu a yi biɗa Allah ya ce a yi biɗa a yi biɗa mu almomini ƙawiyu momini mai ƙarfi, ya yi momini mai rauni wato mai ƙoƙari a haris alama yan fa'oka ya kwaɗayi ga abin da ka unhaninka saboda ka ka hita ka yi kwaɗayi abin da ka unhaninka ka yi biɗa amma kar ka ɗauka biɗakka ka jawo maka unhani kullum na fa'an ka gaya masu ni ban mallaki wani unhwani ga kaina a zunubu wanda naka ijawo makaina wala darran ko ban mallaki ture makaina cuta ba a dafa uhu wanda zan ture makaina illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so tamkini minhu abinda Allah ya so ya bani iko gare duk abinda kun ka gana ya Allah ne ya bani ba mulki na na ba mulkin Allah ne wayan ni abinda Allah ya mallaka mai ina mallaka te bayan yulhimani iyahu yami ilhami yadda ake yi wakila innahu istisna'un munqati'un illa ma sha Allah Wani ma'ana lakin ma sha Allah min zalika ka'in sai dai abinda Allah ya so ya kasance ga ran zai kasance wa huwa gaibun wato abinda na samu da abinda ya same ni wa huwa gaibun gaibe ba wanda ya san shi sai Allah sadda zan samu Allah ne ya sani sadda wani abu zai same ni Allah ne ya sani wala kuntu alamar gaiba ni kai inda na san gaibi Ni ki abin da ka cuta min da na kauce mai bambari ya same ni lasa ka sarfi min alkhairi inda na san gaibi da na yawaita alheri wa ma ne su kuma duk abin da na san yana cuta min bambari ya shayi ni inda na san gaibi da na tsinki kaddara an kaddaro ta zuwa garan sai ta yi kusa in jari in ba ta wuri ya ce to illar ban san gaibi ba saboda haka da na san gaibe ma masa ne su wa ma masa ne su da mara kyau bai sha wata min fakarin kamar talauci bai sha wata ko gairi da wani ne laita raji an don zan kada kai na gare bishi na bil madari in nisanci abubuwan da ka cutarwa kun gani a inda aka bayanin masiba sai a yi bayanin talauci domin talauci babban masibar duniya kenan shi annaru duniya wal akhirah talauci a tsaisuwa matsayar kamiji kana cikin gida amma baka sani ba sai talauci kana cikin gida baka sani ba zai suwa matsayar kamiji baka ce ko ina ba wani gari ka tsaye ba ka ce can ka jiwa ana wani an tsaye suwa mata miji ka taho in na kaka an kai haka ta ce an yi to ba a faɗa ne ya faɗa maka za a in yaro mai hankali na babu wanda kuka gani yana bacin obana in ba talakara ba in mai hankali na in ma ya kai kakka dawo wuri na kayan min lahi ba na da kai duk inda abokin uban na yake sai an a ce shi ba ba ba hankali amma in tuna ka kake na ruwa ne ka don ka kauce bai ha na ruwa ne da kai ko ta mi kaka bashi saboda aka talauci naru duniya ne naru duniya shi ne babban naru cikin naru duniya Allah ka yi mana kariya gari hadisi sahi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah ya kayi ina ana illa nadiru ni ba kowa nake face mai gargadi bin nari da wuta lai kafiri ne ga kahirai wa bashirun bil janna kuma ya bishara da aljanna da qaumi nuna ga mutanen da suke imani idh humul muntafi'una bit tabshiri don masu imani ne ka umani da bishara da albarka sunayenka Allah ya ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da ibadaka da ikhlasi je ga gare yan kasuwa Allah ka shirya su ga kasuwanci na halal Allah ka shirya yan kasuwa ga kasuwanci na halal je ga gare man almajirai Allah da albarka sunayenka ka shirya su ga yin abin da ilimi ya ce kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri Thank you. wa alaikum assalam ya eh, shayi eh to to kasan ku ka gano su ku to tambaye mu mai muku bayani saboda ni kasan ina kulawa da abin da nika iyawa na ni wanda ban iyawa ban zuwa tunanar da yaro uwa ta ta mutu ya ɗauki mota ta yi tun da duhu ya ta oki ya iske ya malam inna ta ta rasu kuma alhaji ya ce a kirawo ka malam kai za ka yi mata sallah nace tau nace suna bari ya a malam mu addagawa ya ni inna ta ta tun shina yaro uba ne ya kawo mishi makaranta yace to uwa ta ta rasu kuma uba ne shi ya ce shi toye ya na ce tau mun ka gama sallah na taso ya ɗoko ne da mota ya kawo ni garkan gidansa ya aji ina nan zaune an ka shiga a yi magawanka a yi da ita liman uku an ka sa gaba gari ne liman uku an ka aji su duk gaba gari ne don da na taso su ije ni su tafi limanci liman uku ana ɗauko gawa kowane jehe ga mai nan wai kowane su a dai sauri ka in ba da sallah an kai tuturi ture an kaje an ka ba da sallah ni gawa yana cikin abin da ya sa ni kama na an yi wata rasuwa na an yi wata rasuwa dattijo bai da lahiya ya ce da kai ne inda nake ce don Allah malam ka taimaka ni na ce ni kaka so ya ce in dai har ciwon ga ajali ne na in ya rige ni in mai sallah ɗaya ne sun ka taho da shi sun ka ce malam ka taimaka mai na ce tau na taso na taho ina nan ba wani wuri na tahi ba ni ga ana wani irin abin na an kasa wani ya shiga ba da dadewa ba kanawata ta rasu nan da ni da ku ba dadewa ba aka ce uwayenta sun kace ni zan ba da talla da sauran abin na yan uwanta ina tsaye ban te ko ina ba ina tsaye kawai wani ya duru hala malam ce ma da shi dai shi dai akara shi dai akara ya dururun ya wuce duk da an gaishe yasa ganin irin waɗannan abubuwa na ku ban sane su dan ni na kama kaina ni ko ce akai in ba da sallah in ba na tabbatar da masu gadon nan sun yadda in ba da sallah bai don na ga bai ba su ba da sallah ba a sa ba ana hasiya akai kana ba mu sallah yace a sai a tambayo sai duk wanda adda haƙi ya yadda sannan in ba da sallah amma su waɗanga babu ruwansu su dai a ce sun ba da sallah ai sallah a'a da ke sani na an haɗa min wani abin yake kaji in kan ga duba ba ni irin al'adu irin wa'annan na da kaka tambaya gaskiya ban sanin su don ba ni shiga gaba sai inda ya sha kuma inda ya sha ni ba ni bari a yi wa'annan abubuwa inda ya ni ban bari yayi wayannan abubuwa saboda haka ni ban iya da sanin wayannan amma dai in kun ka gano wayanda kun ka sani sai ku tambaye ni in wayannan na sani na sai muku fatawa wa alaikum assalam hmm, sai guda sai guda guda a ka gani kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai mutuwa kaga ya san lokacin da zai mutuwa bisa ga da hadisin da ya ce ba ni karbar rambawa sai ya tashi mutuwa Ibrahim Allah ya aiko mai mala'ikan mutuwa alaihi salam ya yi mai sallama ya hito ce Allah ya ce ka bani ranka yace ce ka gaya mai halar aita khalilan yumitu khalila ka taba ganin masoyi ya kashe masoyi ne Allah ya ce wata kaza Allah Ibrahim khalila Allah ya rike Ibrahim masoyi ka taba ganin masoyi ya kashe masoyi ne ya koma ya ce ya faɗa mai sai Allah ya ce te ka faɗa mai halar aita habiban ya karawo da ka habiba ka taba ganin masoyi na gudun haɗuwa da masoyi ne yadda ya faɗa mai ya ce al'ana kaga yanzu ya san zai mutu ya ce al'ana shina ce yanzu haka sun ta yi ita mutuwa kowa bai son ta amma dai akwai wanda sun kasan nasu lokaci za su mutu ka gani abubakar ya san lokacin mutuwa ta yi lokacin da ya mutu ga bayanan da ya yi umar ya san lokacin mutuwa ta ya amma sai da ya ci shi na son mutuwa shi shi bayan allah na kwarai wa matar raddattu li shay'in ana fa'iluhu annabi ya ce Allah ya ce ban taɓa taraddudi ga abin da zan yi babu shakka zan yi shi irin taraddudi na min qabdi ruhin mu'mini ga karɓar ran mu'mini ya karhul mauta saboda haka za a yi ta sai mu'mini ya tashi ya ce Allah ka kashe ni yanzu to bismillah hmm. shi yasa kun ka ga wato karatun da muka yi da ku ta sha. a wani mutum zai mutu yadda ya samu masu gina kabari sun ka gina mai kabari ya sau da kawai an ka ɗunka mai ya samu ruwa ya yi wanka ya ce to in ya mutu iso a ɗaya za su yi sai ya biya masu aikin gina kabari sure ya biya su kuɗinsu ya ce to kuɗan jira ne shi kenan ya kwanta ya mutu sai sun ka sun kare shi kamar da mun kai karatu wato akwai guda guda irin wayannan amma mai yawa ba su sanin sanda za su mutuwa wannan wata hususiya ce da Allah ke bayarwa ga wasu wayanda ya ga dama wa alaikum assalam hmm a da sunan Allah ne sai hmm. eh, suna Allah ne maliki yau maddini abdiyanu maliki yawmiddin illa dai shi wannan hadisin da ka ambata ya zo da ruwayi daban-daban ya hannan ya mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram yana da ruwayi ne daban-daban sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 Allah muna roƙonka da anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannan badi as-samawati wal ardi zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen Allah ka gafarta ma uwayen su da kakannin su ka gafarta ma yannan su da kannan su ka gafarta ma iya da iyali da zuriyar uwayen mu Allah ka shirya mana matayen mu Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da marasa lahiya daga cikinsu ka gafarta musu ka gafarta ma'uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu Allah ka tosaya mana ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka tsare mana su ka samu su albarka Allah ka gafarta mana ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana Allah da albarkar sunayenka ka gafarta mana Allah ka zaunar da ƙasar malahiya Allah ka zaunar da arewan malahiya Allah ka zaunar da jihar malahiya garin nan namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da albarkar sunayenka ka kare maka kare gidajenmu ka kare makarantun nan muka kare masallatayenmu wuraren zaman mu kare mu wuraren ayyukan mu kare mu wuraren sanawoyin mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu aljanna ko ka ba mu firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka kare mu daga Shari duka allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadika alkhairu kullu wa ilayka yarji'u al'amru kullu نسألك من خير كل ونعوذ بك من الشر كل اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات سبحان ربك رب العزة أما يتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن